wancan makon da ta wuce kun ji mu da alamomi da mata ke yin lesbian a guda hamsin to yau za ku ji mu da wasu sababbi amma ba irin wancan ba ne kamar yadda za muka faɗi wancan karan yadda za ku ga mace da alamominta in kun ganta kun san tana lesbian walau harci walau wani abu walau tifostin ko me something dai like that haka ne to wannan karan mun zo muku da wani ne amma za mu kan abubuwa a akan lesbian lesbian wani abu ne da mata ne suka ɗauke shi sana'a sana'a shi ne kamar kasa abu kai cinikin shi kuma ka ga yana tafiya ka dage ke yanzu abin da ya fi rinjaya ko kina duba wayan yar uwarki mace sai kiga an sa my baby my love duk zaton ki zaki zata namiji ne ko saurayin da amma ke biki san cewa me ke goyin ba alhanin ita yar uwarta ta sa wa my baby that means shi ma ai kalama ce kuma abu ne yanzu da ta yi yawa ko a gabanki ana sani ko mace za ta iya yuzin ɗin kafa ce mai yar uwarta mace da shi